A yau ɗaya ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da cutar sida. Taken ranar ta yaƙi da cutar sida ta bana shine haɗa kan al'umma don su jagoranci yaƙi da cutar sida da jaddadawa ga masu ɗauke da cutar sida muhimmancin shan magani. Wannan shi yasa hukumomin sojan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba su yi kwance da sirdi ba domin sun yi amfani da wannan damar don bayyana wa 'yan Nijar a kahohin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar inda aka kwana game da yaƙi yaƙi da ma hana yaduwar cutar a cikin al'umma. Kanan Lamanjo Dr. Garba Hakimi shine ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar. bien que l'épidémie du VIH soit de basse prévalence 0,4% dans la population générale de 15 à 49 ans. A nan jamhuriyar Nijar duk da yake kashi sifili da digo hudu ne cikin ɗari na al'umma suka kamu da cutar daga cikin mutanen da shekarunsu suka kai daga goma sha biyar zuwa arba'in da tara. A wajen mata mata masu zaman kanunsu abin ya kai kashi tara da digo shida cikin ɗari yayin da yake kashi ɗaya ga waɗanda ke tsare a gidajen wakafi haka ma abin ya kai a wajen 'yan gudun hijira da bakin haure kashi sifili da digo bakwai cikin ɗari yayin da a wurin matasa yake sifili da digo takwas cikin ɗari a ƙarƙashin wata ƙididdiga ta shekara ta tara, ministan ya ce daga bisani waɗanda suka kamu da cutar a binciken shekaru shekara ta 2022 sun kai mutum 33,854 yayin da waɗanda suka rasu sun kai 814 inda 1,513 suka kamu da cutar a daya cikin wannan shekara kamin ministan ya ce Nijar na ƙoƙari ainun wajen daƙile yaduwar cutar ta sida. été infectés par le VIH. Il est évident qu'au Niger, des progrès sont enregistrés dans la lutte contre le sida. Suma malama asibiti sun yi amfani da wannan ranar domin yin kira ga jama'a da su yi hattara don kar su kamu da wannan cutar ta sida kamar yadda mai kula da sadarwa da ma hulɗa da jama'a Asuman Abdulmuni na babbar asibitin birnin Kwanni ya mini ƙarin bayani. To shi dai kamar irin da muka san cutar kyantun harko harko ma lokacin da ta shigo ana zanka kira ga mutane a yi hattara yawancin lokaci dibin muke ta hanyar jima'i kawai ake iya samun shi yawanci to amma a ilimi ya nuna akwai hanyoyi da dama da ake iya kamuwa da wannan cutakin da da mahimmanci shi a kariya kariya kuma da gwaji ko tunda yau duk irin yadda muke dauke da cuta ba mu iya musanni sai mun ta mun yi gwaji to aka yi gwajin nan kuma alhamdulillahi akwai yau magani da ake sha da ke sa wannan kwa cuta ba ta yawaita ga jiki balle ta rinji aishi a lokacin da na tuntubi wani daga cikin membobin kungiyar masu dauke da wannan cutar sun ce min ba za su yi magana ba kasancewa ba wani gangami da aka yi a wannan yankin a bana albarkacin zagayowa sanarwar ta ranar yaƙi da cutar sida amma sun ce min da zaran suka shirya za su waiwaye ni don yi mini cikakken bayani game da wannan ranar ta yau haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar